Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله voh hasuwa kamu a cikin shirin sa na safiyar yau juma'atu hajji babbar rana muhammad aminu ibrahim kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin ga kuma irin shirin da muke dauke da su da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau daga shi kuwa sai na muryoyin masu saurare bayan nan sai mu kawo muku shirin na tarbiyyar iyali idan da ƙarshe kuma mu tike shirin namu da shirin na Afirka a yau ai saurari lafiya. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran a shirye take ta fuskanci kowace irin barazana ga tsaron ƙasar. a najeriya kuma kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na emirates zai sake dawo da zirga-zirgarsa zuwa birnin lagos sai kuma kasar iraki inda kotun kolin kasar ta ɗage lokacin yanke hukunci kan bukatar wargaza majalisar dokokin kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci na kasar iran ya bayyana farin cikinsa da irin ci gaban da kasar ta samu a bangaren makamai da kuma garkuwar makamai a kasar duk tare da matsaloli daban-daban da kasar take fuskanta tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto manjo janar hussein salami yana faɗar haka a lokacin da ya kai ziyara a dandalin baje kolin kayakin yaƙi na lantarki da jiragen yaƙin da ake sarrafa su daga nesa a nan birnin tehran salami ya kara da cewa kasar iran a shirye take ta fuskanci duk wata barazana ta tsaro wanda kasar za ta fuskanta a kowane lokaci ya kuma kara da cewa kamfanonin kera makamai a kasar sun sami ci gaba sosai ta yadda suke iya kera makamai wa'anda suke tafiya da zamani sannan da kuma fuskantar makiya a duk wata gadara da suke tunanin suna da shi da ƙarshe janar salami ya buƙaci kamfanonin kera makamai a ƙasar da su ci gaba da ƙoƙarin ganin sun rage tazara tsakanin ƙasar iran da sauran ƙasashen da suka ci gaba a ɓangaren kera makamai. shugaban hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba za ta kyale 'yan ta'adda su sami sakewa a ko'ina suke a duniya ba tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto kazim garib abadi babban sakataren hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran yana faɗar haka a jiya laraba a wani taro na tattauna batun gurfanar da gwamnatin ƙasar amurka a gaban kotun ƙasa da ƙasa kan take haƙƙin mutanen ƙasar iran garib abadi ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan amurka da kuma wasu ƙasashen yamma sun yi sanadiyar mutuwar iraniyawa kimanin dubu goma sha bakwai don haka ya ce ƙasar iran ba za ta taɓa bawa 'yan ta'adda dama sakewa da walwala ba a ko'ina suke a duniya a wani bangare na jawabinsa garib abadi ya ce a halin yanzu gwamnatin ƙasar amurka a karan kanta ta ɗora wa ƙasashe kimani talatin takunkuman tattalin arziki wanda ba bisa ƙa'ida suke ba kuma iran ce a gaba a cikin jerin wa'annan ƙasashe daga ƙarshe babban sakataren hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya ce ba zai manta da yadda amurka ta hana iraniyawa samun magungunan yaƙi da cutar corona a daidai lokacin da kasar take fama da cutar sosai ba wanda hakan ya jawo rasa rayukan mutane da dama a kasar ya ce idan da gaske ne amurka ta damu da mutanen kasar iran kamar yadda take rayawa to ta ɗaukewa kasar takunkuman tattalin arziki na zalunci da ta ɗora mata kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na emirates ya ba da sanarwar cewa zai dawo da zirga-zirga zuwa birnin lagos na tarayyar najeriya bayan da ya dakatar da shi a ƙarshen watan da ya gabata saboda tsare kudaden kamfanin wanda babban bankin najeriya ya yi kamfanin dinacin labaran reuters ya nakalto kakakin kamfanin jiragen sama na emirates yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa babban bankin tarayyar najeriya ya biya wasu daga cikin kudaden da yake bin sa kuma yana fatan bankin zai saki sauran kudaden nan kusa kakakin emirates air ya bayyana cewa kamfanin zai mai da zirga-zirga zuwa birnin lagos a ranar 11 ga watan satumba da muke ciki amma zuwa birnin abuja sai nan gaba wasu majiyoyin labarai sun bayyana cewa babban bankin najeriya ya biya dala amurka miliyan 265 ga kamfanonin jiragen sama na kasashen waje daga cikin dala amurka miliyan 424 da kamfanin jiragen saman suke bin babban bankin na najeriya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kotun koli na kasar iraki ta ba da sanarwar ɗage lokacin yanke hukunci dangane da buƙatar wargaza majalisar dokokin ƙasar kamfanin dillacin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto shafak news na ƙasar iraki yana cewa kotun kolin ta ɗage sauraron buƙatar da kuma yanke hukunci dangane da al'amarin ne zuwa ranar laraba mai zuwa kafin haka dai kotun ta bayyana cewa za ta yanke hukunci kan buƙatar ne a ranar laraban da ta gabata sannan ta ɗage zuwa ranar alhamis sannan daga baya ta mai da shi zuwa ranar laraba mai zuwa labari ya kara da cewa a farkon watan da ya gabata ne dai shugaban gamayyar jam'iyyun sadar muktada a sadar ya buƙaci kotun ta wargaza majalisar dokokin ƙasar bayan da ya umarci 'yan majalisa masu goyon bayansa su janye daga majalisar amma babban kotun ƙasar ta bayyana cewa ba ta da ikon wargaza majalisar dokokin ƙasar sannan ta bayyana cewa za a wargaza majalisar dokokin ƙasar ne kawai ta hanyoyi biyu kacal wato kashi biyu cikin uku na 'yan majalisar dokokin kasar su buƙaci hakan ko kuma dai firayim ministan kasar tare da amincewar shugaban kasa su amince da wargaza majalisar dokokin kasar ministan harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba za a haɗe tsarin biyan kudade na mir na kasar rasha da kuma shataf na kasar iran ta yadda za su yi aiki tare a wurare musaya da kuma biyan kudade a tsakanin kasashen biyu kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakaltar sagayen lavrov ministan harkokin wajen kasar rasha yana faɗar haka ya kuma kara da cewa mir tsarin biyan kudade na kasar rasha ne na cikin gida wanda babban bankin kasar ya samar a shekara ta 2017 sannan zai yi aiki tare da na kasar iran ta yadda za a iya amfani da tsarin a cikin kasashen biyu ba tare da wata matsala ba ministan ya kammala da cewa tuni dai an shirya haduwar jami'an babban bankunan kasashen biyu don ganin hakan ya tabbata kafin haka dai sagai lavrov ya gana da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan inda suka tattauna batutuwa da dama daga ciki hadda batun tsarin biyan kudaden jaridar rasha today ta kasar rasha ta bayyana cewa akwai fatan cewa gwamnatin ƙasar indiya ma tana tunanin amincewa da tsarin mir na biyan kudade na kasar rasha a kasar ta indiya sannan hada da nata na cikin gida wato rufe na kasar ta indiya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. tayar amin na aka saurara ɗauke da cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai mu saurari shirinmu na gaba wato shirin na duniyar mu a yau tare da sunusi ne wunti duniyar mu a yau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 shugaban kasar amurka joe biden ya gudanar a kasar ta saudiya da ni sunu sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kara ta kasar saudiya ta tabbatar da daurin shekaru 45 a gidan kurkuku kan wata 'yar kasar wacce aka samu da laifin abin da mahukuntan kasar suka kira kokarin da hankalin jama'a saboda wasu rubuce-rubuce da ta gudanar a shafinta na sada zumunta kuma wannan hukunci ya zo ne bayan zartar da hukuncin dauri na tsawon shekaru 34 a gidan kurkuku kan wata mace ta daban dangane da rubutun da ta yi a shafinta na sada zumunta kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar ta watsa bayan samun kwafin takardun shari'ar waɗannan mata da aka zartar musu da hukunci kotun ɗaukaka ƙara mai shari'ar laifuka da suka shafi ayyukan ta'addanci da take birnin riyadh fadar mulkin ƙasar saudiya ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa nuratu bint sa'id alƙahatsani zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru arba'in da biyar kan zargin ƙoƙarin neman janyo taɓarɓarewar halin zamantakewar jama'a da haɗin kan ƙasa da kuma wargaza tsarin daidaiton al'umma ta hanyar shafin yanar gizo-gizo wannan hukunci mai tsauri an zartar da shi ne kan nuratu alkahatsani wacce mace ce da bata shahara a tsakanin al'ummar kasar ba a bagen kare haƙƙin ɗan adam ƙarƙashin dokar da take hukunta waɗanda aka samu da laifin aikin ta'addanci ko ɗaukar nauyinsa bayan tsare ta tun a watan yulin shekara ta dubu da ɗaya da ta gabata sannan wani sabon hukunci da aka tabbatar kan ɗaliba mai karatun digiri na uku salma shahab na zama a gidan kurkuku har na tsawon shekaru talatin da hudu. ya biyo baya kan zargin taimakawa 'yan adawar kasar da suke kokarin haifar da tarzoma a kasar ta saudiya sakamakon rubutun da ta yi a shafin sada zumunta na tocar jami'an tsaron saudiya sun kama salma ashahab wacce mahaifiya ce ga yara biyu da take karatun neman kaiwa ga digiri na uku a jami'ar gimbiya nuratu na kasar saudiya ta francis nura university of saudi arabia a bangaren Hakori, da ke jami'ar lins da ke kasar birtaniya ta university of lins a lokacin da ta zo hutu kasarta na saudiya a watan janairun shekara ta 2021 wannan mataki na mahukuntan saudiya na yin dirar mikiya kan masu fafatakar kare haƙƙin ɗan adam da masu tofa albarkacin baki a ƙasar yana zuwa ne wata guda kacal da ziyarar da shugaban ƙasar amurka joe biden ya gudanar a ƙasar ta saudiya tare da halartar zaman babban taron birnin jidda da ya haɗa ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da ƙasashen jordan da iraki da kuma masar tun bayan da Joe Biden ya ɗare kan karagar shugabancin kasar amurka ya shafe tsawon fiye da shekara ɗaya da rabi baya gudanar da wata mu'amala ta a zo a gani da muhammad bin salman yarima mai jiran gado sakamakon zarginsa da hannu a kisan gillar jamal kashogi ɗan jarida ɗan asalin ƙasar saudiya mazaunin ƙasar amurka kuma a wancan lokacin gwamnatin amurka ta joe biden ta ɗauki yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a matsayin ɗan kama karya tare da ƙaurace masa ta hanyar kin gudanar da duk wata mu'amala ta kai tsaye da shi kamar yadda jaridar kasar rasha ta habarto shirin gwamnatin amurka ta joe biden na barazanar bayyana rahoton kisan gillar jamal kashogi a matsayin matakin killace yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman a fagen siyasa baya ga siffanta shi da mai laifi na rashin hankali kamar yadda rahotanni suka bayyana cewa shirin gwamnatin amurka na fitar da rahoto kan hannun mahukuntan saudiya a aiwatar da kisan gilla kan ɗan jarida jamal kashogi a wancan lokaci yana zuwa ne bayan samun koma baya a kyakkyawar alakar da ke tsakanin saudiya da amurka musamman bayan da gwamnatin joe biden ta yi watsi da yarjejeniyar da amurka ta cimma da saudiya kan sayar mata da makamai da kuma kakkausar sukar da gwamnatin amurka ta joe biden ta yi kan mahukuntan mahukuntan saudiya dangane da batun rashin kare haƙoƙin ɗan adam musamman yadda suke musguna wa 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar haka zalika a wancan lokaci jaridar nazabisiyama gazeta ta kasar rasha ta nakalto cewa sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden ta fi son ci gaba da gudanar da alaka da sarkin kasar salman bin abdulaziz a maimakon ɗansa yarima mai jiran gado muhammad bin salman kamar yadda jaridar ta habarto cewa ofishin watsa labaran fadar mulkin kasar amurka ta white house ya bayyana cewa shugaban kasar amurka joe biden yana da niyyar gudanar da tattaunawa da sarki salman kan muhimman batutuwa amma ba da muhammad bin salman ba saboda gwamnatin amurka tana daukan yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da shi ke gudanar da mulkin kasar a matsayin shugaba dan kama karya duk da cewa tsohuwar gwamnatin trump ta kyautata alaka da yarima mai jiran gado muhammad bin salman duk da mafi yawan alakar ta ba a hukumance ba ne hakanan tsohuwar kakakin fadar mulkin white house jen fasaki a wancan lokaci ta bayyana wa tashar talabijin ta cnn cewa ma'amala tsakanin joe biden za ta gudana ce tsakanin sarki salman bin abdulaziz ba da ɗansa yarima mai jiran gado ba muhammad bin salman sabanin ma'amalar da ta gudana tsakanin muhammad bin salman kai tsaye da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump hakika bayan wasu dalilai na siyasa musamman matsalolin da yaƙi kan ƙasar ukraine ya haifar na hauhawar farashin man fetur da kayayyakin abinci musamman alkama sun tilasta wa shugaban kasar amurka joe biden janyewa daga kan manufofinsa da ya ginu a kansu kafin ɗara kan karagar shugabancin amurka a nasu ɓangaren gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kimanin talatin daga sassa daban-daban na duniya sun ɗauki matakan gudanar da matsin lamba kan mahukuntan saudiya domin ganin sun saki nuratu bin sa'id al da salma ashahab da ma sauran fursunonin siyasa da masu kare haƙƙin ɗan adam da ake garkama da su a gidajen wajen kurkukun saudiya gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ta jaddada cewa shari'ar da aka gudanar ga matan biyu yana matsayin matakin da mahukuntan saudiya suka ɗauka ne na ƙara kaimunsu a fagen hana tofa albarkacin baki da 'yancin bayyana ra'ayi a ƙasar sakamakon haka gamayyar kungiyoyin ta jaddada yin kira kan hanzarta sakin matan biyu da ma dukkanin fursunonin siyasar ƙasar ta saudiya a nashi bangaren ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ya shiga cikin wani mummunan firgici kan irin wannan hukunci na ƙiƙashewar zuciya da aka yanke musamman kan salma a shahab hukuncin da aka yanke kanta na zaman kurkuku mafi tsayi kan wata mace a tsawon tarihin masarautar saudiya a bayanin da ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya bayyana cewa laifin salma ashahab shine ta wallafa batun siyasa da haƙƙin ɗan adam a saudiya a cikin shafin ta na twitter don haka ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci mahukuntan saudiya kan hanzarta yin watsi da hukuncin da suka zartar kanta ta hanyar sakinta ba tare da gindaya wani sharaɗi ko ƙaidi ba gami da jaddada cewa dole ne mahukuntan saudiya su fahimci cewa masu fafatakar kare 'yancin ɗan adam ba 'yan ta'adda ba ne a nata bangaren cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta bayyana cewa a cikin bayanan shaidun kariya da aka gabatar a gaban kotu sun tabbatar da cewa salma ashahab ta fuskanci matakan cin zarafi da barazana gami da musgunawa saboda sabanin mazhaba a lokacin da ake tsare da ita a gidan kurkuku har ila yau cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta fayyace cewar bayanan shaidun kariya sun kunshi sabbin bayanai masu tayar da hankali waɗanda suke nuni da yadda yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya bullo da muggan matakan neman murkushe 'yan adawa a masarautar ƙasar ta saudiya kamar yadda bayanan suka ambaci kwararan dalilai da suke fayyace cewar a lokacin da ake tsare da salma shahab a gidan kurkuku kafin kawo ƙarshen shari'arta ta an tsare ta ce a wuri da aka killace ta ita kaɗai tare da gana mata dangogin azaba domin tatsar bayanan da ake so ta furta sabanin gaskiyar da ta sani kuma jami'an tsaron sun tilasta mata yin furuci da cewa tana da alaka da kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood kamar yadda aka hana iyalanta da makusantanta ziyarar wurin da ake tsare da ita ballantana baiwa lauyoyinta damar zantawa da ita hakanan salma ashahab ta bayyana cewa a lokacin da ake tsare da ita jami'an tsaro har guda biyar ne suka tatsi bayanai da suke son ji daga gare ta kuma daga cikin zarginta da ake yi akwai batun bayyana goyon bayanta ga 'yar fafutukar 'yanci a saudiya laujen alhazulun da kuma kallon gajerun faifayi na bidiyo na shahararren dan adawar kasar saudiya umar bin abdulaziz al-zahrani da yake gudun hijira a kasar kanada a shafinsa na youtube cibiyar kare 'yanci ta freedom initiative foundation ta kuma bayyana cewa jami'an tsaron saudiya sun yi barazanar yin amfani da matakan cin zarafi kan salma ashahab da zai kai ga zubar da ta da ta a idan mutane matukar bata ba su haɗin kai yadda suke bukata ba baya ga furta munanan maganganu kanta da kuma cin mutuncin mahaifanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a wani shirin inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin murai masu saurare shine shirinmu na gaba wanda Hassan Barka zai gabatar. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda aka riga aka shi kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta tsawaita yajin aikin da ta shafe watanni shida tana yi a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ke cewa tana ɗaukar dukkanin matakan da suka dace don ganin an kawo ƙarshen yajin aikin da ke zama ƙafa wa harkar ilimi a wannan ƙasa ta najeriya mafi yawan al'umma a nahiyar afirka ya kuke kallon wannan takun tsaka tsakanin gwamnati da kuma ƙungiyar ta asu sannan wata shawara ce gare ku ta yadda za a kawo ƙarshen wannan yajin aikin wannan shine muka nemi shin ta bakin ku a cikin shirin na wannan mako ga kuma malami na farko akan faifai bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida To, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da damammaki da kuke bamu don tattauna ko tofa albarkacin bakinmu a cikin abubuwan da suke faruwa na siyasar duniya. Dangane da wannan al'amari din da ya shafi rikici tsakanin ASO da gwamnatin tarayyar Najeriya akwai ban mamaki. A ce zababben shugaba ne ake irin wannan da shi. Duk da yake da yawansu gaskiya magana ta domin Allah ba ilimin suka yi ba isa ce ta kai su ga madafun iko ba don ilimin ba wanda kuma suka yi ilimin suna siyasa ne da fushin waɗansu amma an baya ga haka taɓarɓarewar ilimin da ake kallon shi a makarantu ƙanana irin na firamare wanda ba a ɗauki ɗaliban firamare da malaman firamare a bakin komai ba yau ya wuce kuma ƙananan kwalejoji ya tafi zuwa jami'o'i wannan abun kunya ne ga shugabanni irin na najeriya gaskiya wannan suna zubar ma da ƙasar mu mutunci a idanun duniya abin takaici gwamna ɗaya nawa ne albashinsa nawa ke samu duk wanda ya zama gwamna zai iya zama wani abu hayye takarar shugaban kasa ko da zai sayi fom akan naira miliyan 100 amma malaman jami'o'i ga suna an ba su kara zube roƙo suke fama suke a biya wasu bukatun da za su iya shafar ma talaka amma ba ta su ake ba a najeriya ne mai girkawa ɗaliban makaranta firamare abinci ya fi daraja akan malamin yau a koruwan can gobe a koruwan nan to abin duk ya wuce nan wannan musifa allah kai mana maganin ta allah kawo mana shugabanni na garin mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambeguwa a jihar kaduna Kaduna, Najeriya. Na gode. Assalamu alaikum gidan rediyo Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta karamar hukumar kiri Sama jihar Jigawa tarayyar Najeriya halin yanzu ina birnin Fatakwal. To wannan maudu'i da za mu tattauna a kan shi na wannan tsawaita yajin aiki da malaman jami'o'i suke a Najeriya gaskiya wannan maudu'in da kuka bamu gaskiya abin alkhairi ne domin me domin wannan dama da kuka bamu dama ce wacce mu musamman al'ummar Najeriya za mu nuna wa su kansu kungiyar ASU wato kungiyar malaman makarantun jami'ar Najeriya ya kamata su san abin da suke yi domin fa ita rayuwa da mutum ba zai ce dole komi da komi sai ya samu abin da yake so ba dole za ka samu wani abin amma wani abin dole kai hakurin sa ka rungumi kaddara dama haka Allah ya so to ya kamata gwamnati ta din ta duba abubuwa masu muhimmanci ta biya musu domin a dawo a ci gaba da karatun jami'an nan su ma kuma su haƙuri da wasu abubuwan wanda ba su da muhimmanci sosai su dawo su ci gaba da koyar da dalibai domin karatun jami'a ya inganta a Najeriya iya da kyau kowa da kowa ya kai zuciyarsa nesa a yi haƙuri a zo a sulhunta a samu daidaito domin ɗalibai su koma a cigaba da karatun jami'a a Najeriya. Na gode gidan rediyo gidan rediyo BOH Hausa sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a casa muryar musulunci wannan maudu'i da kuka dora mana muna godiya Allah saka da alkhairi dangance da wanga malaman jami'in asu tsakaninsu da gwamnati wangajin aiki da suke yi na kimanin wata shida to ya kamata a ce sun samu daidaito tsakaninsu da gwamnati su hau kan teburin sulhu shine fa'ala domin in ba haka kin ba gaskiya yaranmu na talakawa za su shiga wani diyasu domin su yaran masu masu hannu da shuni da yaran gwamnati suna karatu ne a kasashen waje ko cikin gida ana biya suna daukan darasin su ke kudan talaka ina zai samu wannan guri to ya kamata da an duba gaba duba baya mu dai bukatar mu dai su zauna kan teburin sulhu su fuskanci juna kuma Allah taimaka na gode radio biyu wacce Hausa suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura ta lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran ni ne Sagiri Isaka wanda ke a garma a jamhuriyar Nijar. A gaskiya game da yajin aiki da malaman jami'o'i suke a Nijeriya ina ganin wannan abu wannan kazamin yajin aiki ne saboda yajin aikin da za a ce a huce sati wata wata har shida ana yajin aiki to ina ganin ya zama kazamin yajin aiki saboda haka zai iya tasiri akan makoma ilimi a Najeriya musamman ma ilimin jami'o'i duk da yake shi karatun jami'a ba irin karatu bane na sauran matsayin karatu to amma ina ganin zai iya tasiri akan eh, shaidodin da ake fitowa da su da kammala karatun jami'a a tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka shawarar da zan ba gwamnatin kasar najeriya duk da yake zan kira malamai su ma cewa su sassauta matsayinsu to amma ina ganin ni gwamnatin najeriya ce kadai zan yi zan yi jan hankalinta akan cewa ya kamata ta sake salon tuka tuwanta ta komo ta saurari ma'aikatan jami'an nan ta dan sassauta ta dan karbi bukatunsu domin a koma a ci gaba da karatun jami'a kamar yadda ya kamata sagiri isaka daga damagaram jamhuriyar nisha Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama dangance da wannan maudu'i da kuke haudawa muna jin daɗi kwarai. Ra'ayin da nake so in da bisa wannan maudu'i bisa ga yajin aikin da aso suke yi na tsawon wata biyu. A gaskiya ni a ra'ayi na laifin gwamnati ne saboda ya san ba ɗiyan su ne ɗiyan su yawanci duk suna ƙasashen waje suna karatu kenan ɗiyan talakawa ne har aka yi tsawon wata biyu ana yajin aiki bai kire su ba malaman jami'o'i aka zamana aka tattauna ya kamata ya kire su a biya musu bukatun su saboda ɗiyan talakawa ne wannan laifi gaskiya a gwamnati za mu maida shi saboda shine alhakin wannan abu ya rataye ya kire su su tattauna ya biya musu bukatocin su saboda su koma su ma ɗiyan talakawa karatu kuma ubangiji Allah ya maido hankalinsu su ga al'ummomi su ji tausan talakawa su biya musu bukatocin su mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadar. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lawali yan madan fada zikirin latina gwa muna godiya da kuke ba mu dama muke kira muke faɗar ayin mu ke gaishe gaishe a haka ne na shigo a bisa ra'ayi na wanda malaman makarantar jami'a na najeriya suke cikin yajin aiki kuma ya ƙici ya ƙi cinyewa abin da za mu kira kai gwamnati ita ce ya kamata ta duba ta gani saboda ita ta ce don talakawa take yi kuma gashi ɗiyan talakawa a zama makaranta abu ya riga ya lalace mutum ya kama tun daga firamare har ya je jami'a kuma a ce gashi jami'a ta riga ta tsaya abu ya kici ya ya kamata a zauna a yi sulhu a daidaita saboda ɗiyan talakawa kuna tare da lalɗe madan fada zikirar latin abuwa tashi lada. to da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali tare da muhammad awar kunya tarbiyyar iyali masu rare barkamu da warhaka ko barkamu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ya saba zuwa muku daga nan radion BOH da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan zuwa kasa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karon a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron allama habis muhammad sa'id jagoran hadin sata for islamic propagation da ke birnin kanan dawo ta nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan ya Allah su amfana da wannan shiri yau alama zai ci gaba ne da yin bayani kan nassin addini game da samun shimfiɗa mai kyau wadda yaro zai kwanta allama muke sumaye bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadu alihi tahirin bayani nassin addini da ya zo dangane da samar da yanayi mai kyau shimfiɗa mai kyau wacce yaro zai kwanta a kai ina nufin shimfiɗa mana yanayin gida mai kyau wanda yaro zai rayu a kai idan aka sami shimfiɗa mai kyau sai a samu bacci mai kyau sai a samu yanayi mai kyau sai a samu dare mai kyau shi za mu ga manzon Allah da alayensa sun karfafi wannan magana domin me da wannan ne ake samun kauna idan ka girmama matarka za ta girmama ka idan ka tausaya mata ka tausasa mata ka kimanta ta za ta kimanta ka ga ne shimfiɗa ta farko mun riga mun yi ta ce a samu daidaito a samu haɗin gwiwa a samu tattaunawa don haka ba ma'ana a yi aure ba kusan juna ba ko balantana kuma a ce an yi auren ma kuna kin juna wani na nufin ba yi shimfiɗa kyakkyawa ba da yaro zai zo ya samu wuri mai kyau nan lokaci gaskiya jahiltar hanyar tarbiyya ne ke jawa za ga an samu sajewa da dacewa tsakanin miji da mata saurayi da budurwa an yi aure sun zama miji da mata suna tsanin soyayya suna tsanin kauna juna amma fa ba san yadda za su tarbiyya yaran su wannan ba an samu feluwa faduwa ce babba manzo Allah ya riga ya mana nuni halayensa sun yi riga sun yi mana nuni kan yanda ya kamata ta tafi da komai yana cewa duk wanda ya riki mace ya girmama ta musadarkil wasa'il na nuri jizi na biyu shafi na dari biyar da hamsin a wata ruwa yana cewa jibril ya yi min wasici da mace har sai da na yi tsammani cewa sam ba zai yi ba a sake ta sai in ta zo da fahisha mu bayyana wato alfasha karara sai ta kasance tana ha'inta mijinta wallahi durul faqi na sadu juz'i na uku shafi na dari biyu da saba'in da takwas wasiyar manzon Allah da a alayensa wajen girma mace suna da yawa sosai kuma suna daga cikin mafi girman abin da zai taimaka wajen dawamar da soyayya da ƙauna da jin kai da tausayawa da mace za ta yi mijinta kai tsaye wannan zai haifar da mai soyayya ahlul bait sun yi mana wasiya da cewa mace ta yi biyayya ga mijinta shi ma yana ƙara soyayya yana ƙara dankon soyayya da haka namiji idan mace tana yi maka biyayya ka fahimta wannan yana nufin kai kuma ka ta bangaren ka ka yi kauna ka yi soyayya idan mutum ba shi da mutuntaka idan mutum bai saki ma kyautata masa ba za a ga mace tana bota masa amma ina tana bota masa tana rusuna masa tana abubuwa daban-daban kamar baiwa amma saboda ba shi da mutunci baya ganin kimar wannan abin da take masa saboda ka'ida ce wannan formula ce idan ka girmama kaskantaccen mutum sai ya ɗagawa yi butulci idan ka girma mutum mai daraja sai ka mallake shi da haka kada mace ta ga tana ta biyayya tana ta rusunawa tana ta wahala da mijin yana wulakanta ta yi ne mata menene hali mummuna da sauransu kada ta mamaki ba ta samu miji wanda yake mai mutunci ba da karama ba ta samu miji wanda yake ya san kimar kansa ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar al'umma ba ba ta samu miji wanda yake ya san kimar sakon Allah ba bai ma san kansa ba wannan shine matsalar manzo na ce idan mace ta yi sallar biyar ta yi azumin watanta ta kare farjinta ba ta fara alfasha ta mijinta da za ta shiga kofa aljanna ta kowace kofa ta zo wannan ruwaya cikin makarimin akhlaq na tabrasi shafi na ɗaya. wata ruwaya ta zo cewa manzon Allah yana cewa babu wani amfani da mutum ya samu bayan amfanar zamansa musulmi fiye da mace musulma da in ya kalle ta ta faranta mishi rai in ya umarce ta ta bi shi in baya nan ta kare kanta ba ta alfasha ta kuma kare masa dukiyarsa wannan shi ma za cikin nafsin makar mahalat na tabbas shafi na ɗari biyu. masu rarrabu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan halayen mata na gari da fatan iyalai suna amfana da shirin a wata waya wani mutum ya zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wa sai ce ina da matar da idan na shiga gida sai ta rungume ni ta tarbe ni idan zan fita sai ta raka ni har kofa idan ta ganni cikin bakin ciki sai ta ce me yasa ka bakin ciki idan arziki ne Allah ya lamunce ka makashi idan lahirar ka ce Allah ya da maka himma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce kai mata da albishir da aljanna ka gaya mata ita mai aiki ce daga masu aikin ubangiji kuma a kowace rana tana da ladan shahidi saba'in subhanallah wannan irin kima wannan daraja wannan ma zuwa cikin littafin makarim akhlaq shafi na ɗari biyu daga cikin abin da ke sa mace ta kasance abin soyayya wajen mijinta kuma su samu soyayya sosai ƙaunarsa ta yi ƙarfi don samar da gida mai ƙarfi akwai abin da ya shafi ba da kanta ga mijinta da buɗe masa kanta da nuna shagwabagunsa da sanya ta a matsayin mallakarsa mace ba ba an yi ta bane don rungajin kunyan mijinta amma miji shi mahallin buɗe masa kanta ne yadda ya so akwai ruwaya da ta zo cewa mafifitan matan ku ita ce wacce idan ta yi tsaraici tare da mijinta sai ta tsaraita da garkuwar kunya wato ta cire kunya gaba da wanzu soyayya za a yi kawai idan ta sanya tufafi sai ta sanya tufafin tare da shi da garkuwar kunya idan da tufafi a jikinta tana mu'amala da sauran mutane sai zamanto a lokacin tana da kunya amma idan mijinta ne ta shiga ɗaki tare shi ta ajiye tufafinta ta ajiye kunya fa yanzu tana kallon shi a matsayin wani mutum ne wanda yake tamkar shi ne ita ita ce shi kamar yadda ba ta jin kunyar kanta ba zai ba ta ji kunyarsa ta buɗe masa tunani ta buɗe masa kwakwalwa ta buɗe masa kanta ta buɗe masa jikinta sai zamanto an samu daidaito wannan rawaya ta zo muku daga cikin littafin alkafi na kulaini juz'i na biyar shafi na ɗari uku da ishirin da hudu imam zain abidin ya nuna mana ɗaya daga cikin mukullai na soyayya da ƙauna tsakanin miji da mata a cikin ruwayar da ta zo daga cikin littafin tuhafil okul shafi na 239 imam yana cewa babu wadatuwa ga miji daga abubuwa uku tsakanin shi da matarsa wato lalle yana bukata wayannan abubuwa uku na farko neman dacewa da jawo dacewarta da sansa da santa gare shi da kyautata halinsa tare da ita har sai ya jawo ta zama mai kaunarsa sosai da yin amfani da abin da zai karkato da zuciyarta ta hanyar a wato shakali mai kyau aidanta yi mata ado ta yi masa ado ta yadda za ta ringa shawata sannan kuma yalwata mata tana bukata abuwa gunsa ya samu mata wannan zai sami ta so shi sosai hakanan ita ma babu wadata ga mata tsakaninta da miji wajen nemo soyayyarsa daga abubuwa uku na farko kare kanta daga dukkan dauda ta tabbata ya samu nutsuwa lallai ba ta neman wani sai shi ta yadda kowane hali na so da kauna da ki ba za ta yi wani abu wanda yake na cin amanarsa ko da ta ki shi da kuma tattaro shi da hali na gari don ya tausaya mata yayin da ta fada cikin wani hali zamanto ta san da za ta ringa jan hankalinsa don in rana ta kure mata to zai mata inuwa da kuma bayyana da tsananin soyayya gare shi ta hanyar ba da kanta da yin ado gare shi aidansa wannan abubuwan sirri ne babba wajen kafa gida wanda za su kaunaci juna domin samar da iri da kuma zuriya ta gari za ta samu hali mai dacewa wajen tarbiyyar da 'ya'ya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ga shi yau ma malam ya kara bude sabon kundi sai kuma lokacin da kayyadadde ne. A maimakon sashen hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria da wannan ɗimin lokaci da ya bayar da ɗimin ayyukan da ke gabansa allah ya saka a maimakon shashin hausa na rajiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran ni awal kuma da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da ƙarshe sai na afirka a yau ai saurari lafiya afirka a yau masu sauraro barka masu da ku ko fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan layar yau ta sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ta ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na zanga-zangar da ta ɓarke a garin beni a gabashin jamhuriyar ƙasar congo da mutanen wannan yankin suka fito kwansul kwarkwatarsu suna tir da jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya da ke ƙoƙarin kawo zaman lafiya a wannan yankin duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don cin abin da shirin ya kunsa. waɗannan jami'an tsaron majalisar ɗinkin duniya sun kwashe kimanin shekaru ashirin suna kokarin kawo zaman lafiya a wannan yankin jama'ar wannan yankin suna zargin jami'an tsaron ne da kasa kare su daga hare-haren 'yan tawaye inda har aka sa zare aka kuma yi asarar rayuka masu yawa domin tattauna wannan batun na zanga-zangar kasar congo ne mun gayyato dr jafar lawal dabai wani masanin siyasar kasa da kasa wanda kuma ke koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kaduna don jin me yake faruwa a wannan kasar dokta wani mai magana da yayin majalisar duniya ya bayyana cewa kungiyar mai mai su shiga cikin masu zanga-zanga a garin botembo wanda hakan ake kallo a matsayin abin da ya kara wa wato a wannan wuta kamar mai kenan za a ce? eto eh a wannan yunkuri da su kungiyar 'yan tawaye na mai mai suka ya ƙara nuna ƙazancewar abin sosai a kusan ace shi ne ya sa har kusan wannan sati akwai ƙasar burundi ta riga ta tura a jami'an tsaronta wato sojoji a dan dan taimakawa saboda wannan farmaki da aka kai ya zama na ita majalisar ɗinki duniya ba ta da wani karsashi yanzu da kuma kima da al'ummar kasar da har 'yan tawayen kansu don haka kasashen sun fara kai nasu sojojin na sa ido da hana rikice-rikicen da ke faruwa dokta a wannan kasa ta fango an ce akwai sojojin musamman ɗinkin duniya kamar wato mutane sojoji kamar dubu takwas kuma an ce ya fi na ko'ina girma a duniya ba kanin kaman da su wannan saduda su dawo kan aikin su yadda suke a da yadda ya kamata eto eh a gaskiya ai kusan ita kasar congo kasa ce wadda majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa kai jami'an tsaro ko sojoji na haɗaka ba da kuma daɗewarsu a wata ƙasa kamar nan amma duk da haka wannan bata canza da zani ba saboda kawai kudurorin da ake ba su su je da shu a wannan ƙasa kusan aikin nasu yana da wani nakasu saboda tun asali ba a kai su don shimfiɗa zaman lafiya na hakika ba wato abu ne sukan je don dai kawai su taimaka su manyan ƙasashe su cimma burinsu na wawasan arzikin ƙasar congo ɗin wanda shine jama'an suka fahimta yanzu suka kuma gaji da ganin haka don haka ya zama an samu yunkuru ko yunkuri daga fannin al'umma na ƙasar daban-daban don sun nuna Allah wadai da wanzuwar su wa'annan jami'an tsaro da ofisoci na majalisar ɗinkin duniya. so dokta da yake yanzu kura ta fara kaiwa bango kana ganin kamar sojin da ake kawo daga sauran kasashe makwatan wannan kasa za su yi wani abin a zuwa gani kusan lokuta da dama an sha kai irin wannan haɗakar na kasashe da dama kamar a wani lokaci can an samu lokacin da su kansu makwabtan kasashen suka shiga bangarori da dama wato akwai waɗanda suka rika goyon bayan ita gwamnatin ƙasar da kuma lokacin da aka samu makwabta wasu su kuma suka nuna goyon baya na cewa a kare al'ummar kasar ba wai kare mulkin ita gwamnatin ba shi ne ya fi cancanta duk da haka wannan an dai samu ɗan zaman lafiya kwarya-kwarya a wancan lokaci shi ne ya kawo ga har ya zama an samu zaunawa don tsawata ma ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a lokacin wanda sun fitini gwamnatin da al'umma kasar kwarai kuma sun zo da ƙarfi a wancan lokaci don haka su jama'an ƙasan mafi yawancin lokuta sun fi mara maraba da zuwan sojoji na afirka fiye da ita na majalisar ɗinkin duniya ɗin. to dokta duk wannan saba da marwa da ake yi ina sojojin gwamnatin ƙasar ne ma tukunna. to a gaskiya su sojojin ƙasar suna nan to amma gaskiya ba su da wani karsashi ne sosai kusan kace kungiyoyin da ke dauke da makaman nan sun fi su karfi don suna da yawa kwarai da gaske a kasar ko inne sun kama bangarori daban-daban kuma suna samun tallafi daga wasu kungiyoyi da suke tatsar arzikin kasar don haka za ka ga sojoji 'yan tawaye da ƙungiyoyi 'yan tawayen nan suna da ƙarfi sosai kuma suna ɗauke da manyan makamai wanda su sojojin gwamnatin ba su iya musu wani illa ko hana su abin da za su tsawon lokaci. To, dokta yanzu ai san ana yayin sojojin haya. Wata gwamnati ba ta da kudin lokacin sojojin haya ne. Eto, eh a gaskiya sun sha wannan yunkurin kuma sun sha samun taimako daga wasu ƙasashen makwabta musamman to amma duk da haka su 'yan tawayen gaskiya sun abu ne wanda sun daɗe suna yi kuma su kan suna tatsar arzikin ƙasar ta samu ma'adanai da suke haƙa a ɓangarori da yawa na ƙasar kuma suna samun fitar da wannan abu wannan yana ƙara musu arziki a sosai da shiri don su ci gaba da ta'asar da suke. To, dokta daga ƙarshe a matsayinka na malamin siyasa kuma kwararre kan wannan yanki na afirka ta, gabas ne ko to dokta me kai gani kaman za a yi ne a ga an samu wato zaman lafiya a wannan ƙasa ta congo zaman lafiya a wannan guri abu ne wanda gaskiya sai an samu yunkuri na hakika na gaskiya daga makwabtan ƙasashen da kuma ƙungiya haɗa kan afirka ya zamana ita za ta shigo sosai don sa ido a kan yarjejeniyar da za a iya yi wadda duka ɓangarorin za su iya sa ma hannu kuma ya zamana an yi don cimma burin zaman lafiya ɗin sosai taimaka ma al'ummar kasar ya zamana sun zanna lafiya kuma da taimaka ma ita gwamnati ya zamana ta yi amfani da arzikin kasar don haɓaka rayuwar al'umma da samun masu abubuwa na rayuwa masu inganci kusan wannan shine ne a iya cewa yunkuri na farko da bai rage ko kuma hana wannan tashin-tashina da ke faruwa a ƙasar congo To masararo a nan kuma kawo ƙarshen wannan shirin namu na uku kuma na ƙarshe na Afirka a yau. sai Allah ya kai mu na gaba. A yamakon Dr. Ja'far Lawal da bai wani masanin siyasar ƙasa da ƙasa da yake koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta garin Kaduna a Najeriya. don mu ji me yake faruwa a wannan ƙasar ni awal kuna shirya na gabatar nake cewa sai wani jikon. To ne za mu jalin zamun shirin amma da kiran da dangigoki ga takaitattun labarai. Babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci na ƙasar Iran ya bayyana farin cikinsa da irin ci gaban da ƙasar ta samu a bangaren makamai da kuma garkuwar makamai a ƙasar duk tare da matsaloli daban-daban da kasar take fuskanta tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto manjo janar hussein salami yana faɗar haka a lokacin da ya kai ziyara a dandalin baje kolin kayakin yaƙi na lantarki da jiragen yakin da ake sarrafa su daga nesa a nan birnin tehran salami ya kara da cewa kasar iran a shirye take ta fuskanci duk wata barazana ta tsaro wanda kasar za ta fuskanta a kowane lokaci ya kuma kara da cewa kamfanonin kera makamai a kasar sun sami ci gaba sosai ta yadda suke iya kera makamai wa'anda suke tafiya da zamani sannan da kuma fuskantar makiya a duk wata gadara da suke tunanin suna da shi da ƙarshe janar salami ya buƙaci kamfanonin kera makamai a ƙasar da su ci gaba da ƙoƙarin ganin sun rage tazara tsakanin ƙasar iran da sauran ƙasashen da suka ci gaba a ɓangaren kera makamai. shugaban hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran ba za ta ƙyale 'yan ta'adda su sami sakewa a ko'ina suke a duniya ba tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto kazim garib abadi babban sakataren hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar iran yana faɗar haka a jiya laraba a wani taro na tattauna batun gurfanar da gwamnatin ƙasar amurka a gaban kotun ƙasa da ƙasa kan take haƙƙin mutanen ƙasar iran garib abadi ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ƙungiyoyin 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan amurka da kuma wasu ƙasashen yamma sun yi sanadiyar mutuwar iraniyawa kimanin dubu goma sha bakwai don haka ya ce ƙasar iran ba za ta taɓa bawa 'yan ta'adda dama sakewa da walwala ba a ko'ina suke a duniya a wani bangare na jawabinsa garib abadi ya ce a halin yanzu gwamnatin ƙasar amurka a karan kanta ta ɗora wa ƙasashe kimani talatin takunkuman tattalin arziki wanda ba bisa ƙa'ida suke ba kuma iran ce a gaba a cikin jerin wa'annan ƙasashe daga karshe babban sakataren hukumar koli ta kare haƙƙin bil'adama na ƙasar iran ya ce ba zai manta da yadda amurka ta hana iraniyawa samun magungunan yaƙi da cutar corona a daidai lokacin da ƙasar take fama da cutar sosai ba kuma saurari ya zama wajibi in jarin zamun shirin in bankon da ku a tarbiyyar mu a shirin mu na gaba A din tahir amin da ya kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wasu www.cb1.ng a huta lafiya.